radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio voh na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga da jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar da aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirin mu suka hada da shirin nan na muleka iran bayan sa akwai shirin nan na kirkidan iraniyawa wanda su ne jiran abin da za a saurara da allah amma kafin nan sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Alhamis 28 ga watan Afrilun shekara ta 2022 wanda ya daidai da 27 ga watan Ramadan na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 467 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan afrilun shekara ta 1555 aka kafa wata majalisar malaman addinin kirsa mabiya ɗariƙar katolika a birnin augsburg na ƙasar jamus ƙarƙashin jagorancin pope pile na hudu a karan farko wannan majalisa ta kaɗa ƙuri'a kuma ta amince da 'yancin kiristoci mabiya ɗariƙar protestant tare da amincewa a mayar musu da dukkanin ƙaddarorinsu waɗanda aka kwace sai dai hukuncin wannan majalisa ba a aiwatar da shi a aikace ba domin kuwa bayan fitar da wannan hukunci an ci gaba da yaki tsakanin mabiya ɗari katolika da protestant na tsawon shekaru a cikin ƙasashen turai da ƙarshe masu ware ko kun san cewa shekaru 57 da suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan afrilun shekara ta 1965 amurka ta kai wa ƙasar dominican harin soji amurka dai ta kaddamar da har-haren ne akan al'ummar kasar dominican bisa hujja cewa tana kare 'yan kasarta waɗanda suke a cikin kasar ta dominican kafin harin na amurka dai dominican tana fama da mulkin kama karya na soji wanda ya fuskanci boran al'ummar kasar bayan wani lokaci kuma wasu daga cikin sojin kasar sun bi sahun al'umma wajen bijirewa 'yan mulkin mallaka da kuma kama karya da suke samun goyon bayan gwamnatin amurka wanda da karshe dai al'ummar kasar ta dominican ta samu nasarar kifar da mahukunta 'yan kama karya na kasar ganin haka sai amurka ta tura sojoji 1,500 da sunan kare 'yan kasar ta wa'anda suke cikin kasar amma bayan wani ɗan lokaci kaɗan sai ta fara tura wasu sojoji kimanin 40,000 zuwa kasar da nufin mamaye ta tare da aikewa da manyan jiragen ruwa na yaƙi guda 37 waɗanda suka yi wa kasar ƙawanya. amma sakamakon turja da al'ummar kasar suka yi da kuma haɗa kai da wasu sojoji waɗanda suka goyi bayan boron al'umma al'ummar kasar dominican sun kori sojojin amurka daga cikin kasarsu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 zuwa goma sha biyu da agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma bakwai da biyar da da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu sai a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanansu. sojojin isra'ila sun yi amfani da hayaki mai saya hawaye wajen tarwatsa masallata a masallacin kudus majalisar dattijan najeriya na shirin zartar da wani kuduri wanda zai bayar da damar hukunta masu bayar da kudin fansa domin ceton 'yan uwansu mahukuntan soji a kasashen gini da burkina faso sun nemi kara lokaci a kan batun shirya zaɓe tons kuma ga labaran da ke dake da jirgin safiyar yau sojojin isra'ila sun yi amfani da hayaki mai sanya hawaye da kuma kulake wajen tarwatsa dubin dubatar masallata wanda suka gudanar da sallar asubahi a masallacin kudus rahotanni sun tabbatar da cewa dai sojojin isra'ilan sun afka a cikin masallacin ne jim kaɗan bayan kammala sallar asuba duban dubatar mutane ne dai suka gudanar da sallar asubahin yau a daidai lokacin da aka kammala sallolin tahajjud a daren jiya majiyoyin gwamnatin palestine sun tabbatar da cewa sama da mutane dubu ɗari biyu da hamsin ne dai suka gudanar da salolin ta tahajjud a daren na jiya domin raya daren lailatul kadari tun kafin wani lokacin da sojojin isra'ila suna amfani da karfi wajen tarwatsa masu gudanar da ayyukan ibada a cikin masallacin kudus tun daga lokacin fara azumin watan ramadan matakin da ke fuskantar kakkausar suka daga bangarori daban-daban na duniya inda majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci isra'ila da ta kiyaye dokoki na ƙasa da ƙasa wajen mutunta addinai da kuma aƙidun wasu a taron najeriya kuma majalisar dattijan ƙasar ce ke shirin zartar da wani ƙuduri wanda zai tabbatar da hukuncin ɗaurin aƙalla shekara goma sha biyar a gidan kaso ga masu biyan kuɗaɗen fansa domin kubatar da 'yan uwansu da aka sace ƙudurin dokar ya kuma amince da hukuncin kisa ko ɗarin rai da rai a gidan yari ga duk wanda aka samu da laifin satar mutane ƙudurin wanda gyaran fuska ne ga dokar yaƙi da ta'addanci ya kunshi ɗaure rai da rai ga masu satar mutane waɗanda kotu ta kama da laifi kuma matakar dai satar ta kai ga mutuwar mutum masu laifin za su fuskanci hukuncin kisa ɓangaren da ke cike da cece kuce a cikin ƙudurin dokar dai shine wanda ya nemi ɗaure duk wani mutum wanda ya biya kuɗin fansa ga masu satar mutanen domin kubutar da 'yan uwansa ko nasa da ake tsare da shi da majalisar da shi sun ce idan aka zartar da kudurin zai tsame najeriya daga cikin kasashen da ake rura wutar aikata laifuka wajen biyan kudaden fansa to jama'a masu harkar a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran kungiyar kasashen yammacin afirka ta ecowas ta ce gwamnatocin mulkin soji na kasashen burkina faso da kuma gini sun buƙaci ƙarin lokaci domin gabatar da jadawalin mayar da mulki ga farar hula a kasashen nasu kasashen biyu sun gabatar da bukatar ce dai kwanaki biyu bayan cikar wa'adin da kungiyar ta ecowas din ta basu dangane da tsara zabuka bayan matakin dakatar da su daga cikin kungiyar sakamakon juyin mulki wanda soji suka yi a cikin kasashen na gini da burkina faso a ƙarshen shekara ta 2021 da kuma farkon shekara ta 2022 a cikin watan maris kungiyar ta ecowas ta bukaci gwamnatocin mulkin sojin da su gabatar da jadawali na tsara zaɓuka na mai da mulki ga hannun farar hula ko kuma su fuskanci takunkumi wa'adin ya kare a ranar litinin da ta gabata 25 ga wannan wata na afrilu gwamnatin jihar zamfara a tarin najeriya ta sanar da sauke manyan sarakunan jihar guda biyu da magajin gari guda saboda samun su da hannu wajen ayyukan ta'addanci waɗanda suka addabi jihar sanarwar da gwamnan jihar bello mutawalle ya gabatar ta ce sun sauke sarkin zurmi a teku abubakar da na dan sado hussein umar saboda yadda rahoton bincike da aka yi ya tabbatar da cewa suna da laifi dangane da abubuwan da suke faruwa a yankunan nasu sanarwar wadda take dauke da sanya hannun zailani baffa mai magana da yawon gwamnan jihar ta zamfara ta ce an kuma sauke suleiman ibrahim dan yabi a matsayin magajin garin birnin tsaba sanuwar ta ce an ɗauki matakin sauke sarakunan ne bayan taron majalisar zartarwa wanda mukaddashin gwamnan jihar zamfaran hassan nasiha ya jagoranta wanda ya amince da shawarwarin wani kwamitin bincike wanda aka kafa wanda kuma shi ne ya gabatar da wannan rahoto to jama'a masaurare ƙarshen labaran duniyar kenan. to banda aka saurari labaran duniya su kuma sai a gyara zama domin sauraron sauran sheshen da suka rage mana inda zamu fara da shirin nan na Mulaika Iran. Muleka Iran. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da haka da kuma saki sawa da mu a cikin mu na Muleka Iran. Shirin yanda a cikin sa ka muku tarihin muhimman wurare masu da tarihi da ma wurare na addini ga masu shara zuwa Iran domin yawon bude ido ko neman ilimi ko neman lafiya ko kuma harkar kasuwanci. Har ila yau muna sharhi kan wasu mai da suka faru a nan cikin gida kasar Iran. Da fatan masu suka ci tare da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin. A yau shirin namu zai kawo muku abubuwa da ke faruwa ne a nan kasar Iran. To da yake muna cikin watan azumin Ramadana mai alfarma ne, za mu kawo muku muhimman batutuwa da suka shafi al'adun da ake yi a cikin wannan wata na Ramadan a nan kasar Iran. Musamman idan aka yi alakari da cewa akwai wasu abubuwa da ake yi na al'adu a cikin wannan wata mai alfarma inda kowace ƙasa take da irin nata al'adar to idan masu ware suna biye da mu a a shirinmu na baya mun fara kawo muku hirin da muka yi da malam muhammad shafi'u wani ɗalibi da ke karatun digiri na uku a jami'ar da ke garin bushiyar a nan ƙasar iran to sai yana cikin bayani sai lokaci mana halinsa yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya to ko akwai wasu al'adu da ake yi a lokacin azumin watan ramadan da su banta da na sauran ƙasashe musamman ma mu na nahiyar afirka gaskiya dangane da al'adu zan zai iya cewa kusan sun zo kusan kai ɗaya musamman aladun mai zan ce shan ruwa da yin sahur to za ka ga mutane a nan sukan yi sahur da wuri ba sai irin lokaci ya kure ɗin nan ba idan suka yi sun saba su yi addu'o'i ma aka yi addu'o'i da daddare akwai dararen ma da samari aka guraren da aka keɓance mutane sukan tafi su ta addu'o'i sukan kai har dare har wajen zuwa lokacin sahur kana hesi sahur daga nan kuma ba za a kara koma ba halin sai dai a ci gaba da addu'o'i har a yi sallah asuba kana sai a yi sannan ne abin da ya fi bani mamaki eh, da jan hankali na a nan shine mutanen nan sun sha bamban da namu na afirka wajen shan ruwa musamman mu za ka ga ladan yana so ya sha ruwa yakan yi amfani ne da lokacin shi ba lokacin kiran sallah ba ko kuma a ce lokacin faɗuwar rana duhu ya shigo ba da ya ga kamar bakwai da minti biyar ta yi kawai sai ya sha ruwan hikanin sai ya kira sallah kuma sai a yi sallah ba tare da la'akari wannan me zan ce rana ta faɗi duhu ya shigo kamar yadda aka umarta shari'a ba kawai sai ya sha ruwan shi ba ba ruwan shi ma to amma a nan za ka ga sai an kira sallah an kira sallah na ke ɗaya a gidajen rediyo da ko ina sannan kuma a cikin masallaci ma za a kira sallah sai an ba da lokaci kaɗan bayan an kira sallah halewa a zuwa yi kama a zuwa yi sallah sannan kuma sai a zo a sha ruwa kaga mu kamar ya saba da yanayin da muke shan ruwa na kasashenmu na afirka wanda za ga da ladan ya fara allahu akbar shikenan an fara shan ruwa kenan kamar yadda na faɗa a baya yanayin al'adun gudanar da mu'amala yana canzawa sosai ta hanyar tallafawa mutane da abinci da kuma yawan ta karatun ƙur'ani za ka ga hata gungu-gungu ake ana ta karatun ƙur'ani haka to wannan shi ma abu ne lalle-lalle da da yake zama al'a kamar addini ne amma kuma al'adance mutane ya zama musu jiki tunda muka faɗa ba al'ada ne idan an saba yin abu to gaskiya su sun saba da irin waɗannan mai da hankali wajen yin waɗannan addu'o'in sosai sosai akwai waɗansu al'adodi sosai da suke eh, sun yi tarayya da namu na kasashen afirka kamar shi magana taimakawa za ga masu kuɗi eh, sukan taimakawa sosai ga mabukata kuma koda wajen sana'a ne kamar wajen sai da gidajen biredi haka da sauran menene da za ga mai kuɗi an sai abu da yawa ce to duk wanda ya zo sai a bashi ba za a ɗauki abin dungurungum a ba mutum dai ba a za a zo a baka a ba mutum ne daidai iya bukatan da yake so ko kuma daidai yadda ake ga zai ishe waɗansu su ma kaga ita wannan ɗabi'a ce kuma al'ada ce mai kyau ta hanyar fuskacin taimakawa al'umma ko kuma ya kasance an yi discount ɗin wani kuɗaɗe daga ciki ya kasance mutum kamar yadda na faɗa yana sai da abu da tsada sai ya dawo da shi ƙasa ma'ana baka jin an ce abu ya tashi sabanin mu kasashe afirka da azumi ya zo ana saura kwanaki ya zo shikenan zaka ji komi ya tashi komi ya tashi amma anan komi sauka yake yau komi sauka yake domin a samu a tallafawa al'umma su samu su yi ibada a nutse kuma su yi ibada karbabbiya ba tare da damuwar wani abu ba wannan yana daga cikin karramawa da mutane suka saba yi a al'adance ga junansu yayin da wannan wata na rahama ya zo To akwai al'adun da muke da su kamar yin tashe da dai sauransu shin ko a nan ƙasar Iran ma akwai irin waɗannan al'adun da ake yi a lokacin azumin watan Ramadan musamman a lokacin ranakun ƙarshe na wannan wata mai alfarma? Eh gaskiya a nan ba su da irin wannan al'adan ta yin tashi kamar yadda kasashen afirka suke da shi gaskiya ba mu da shi a nan sukan yi ko da ma kaga irin tashi, haka yi irin munasabobi wanda in hakan ya faru za ka samu eh, wani mutum ɗaya ko mutum biyu suna ɗan yawatawa haka da da ganguna suna da kiɗe-kiɗe da kuma raye-raye na rera waka na al'adu kamar bikin yalda da ya wuce kwanakin da suka gabata ba kamar irin masu da yawan nan harguwa kaga an samu mutane yara da a wannan mutum da ne za ka gan shi da yar gangan shi da dan fiyano din shi a yana dan zagaya lunguna ba tare da shiga gida ba ko kuma takurawa wani zai zo ya wuce ko ba ma tsayawa yake ba ba zai je kofar gida ya tsaya ba zai bi layi ne kawai kuma mutane waɗansu suna ba su kuɗi haka kamar yadda su ma 'yan mu na gida ake ba su kuɗi amma ba tare da takurawa al'umma sosai kamar yadda ake a kasashen mu ba yawo wannan yana daga ɗaya daga cikin al'adun da suke da shi gaskiya daga ƙarshe mai zaka ce game da darussan da za a iya koya a lokacin azumin watan Ramadan mai tsarki? Eh, gaskiya da ƙarshe gaskiya watan Ramadan da kuma darussan da yake a ciki darussa ne masu ah, girma masu muhimmanci wanda babban darasi da mutum zai koya a cikin watan Ramadan shine ƙara tsoron Allah ta'ala. Mutum ya ƙara jin tsoron Allah daman hikimar da falsafa yin azumi shine yin mutum ya ji tsoron Allah yani tsoron allah shi ya karu akan nada inda ya kasance mutum ya yi ibada azumi to ana da bukatar ya kasance tsoron allah shi ya karu sama da nada domin hatta idan muka yi la'akari da rashin ci da rashin sha da kuma barin waɗansu ayyukoki marasa kyau a watan azumin ramadan za mu ga duk wani nau'i ne na iyakance kai duk wani nau'i ne na kange kai daga cutarwa da abubuwan da su cutar da shi. a gashe da malam muhammad shafi'u ɗalibi mai rigi na uku a jami'ar da ke garin Bushehar a nan ƙasar iran game da gudunmuwar da ya bara a cikin wannan shirin to kuma da wanda za mu kawo ƙarshen shirin gan lokacin da aka ɗiro ya kawo jiki a tarbiyyar mu a shiri na gaba domin jin mu da sa dan shirin amma kafin nan amma din malam Muhammad Shafi'u da ya ci tare da mu a cikin shirin ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafi mu na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saurari da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda cin sa mai ka muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To a yau shirin namu ya gato muku Gulam Hussein Ashraf ne domin jin irin waƙar da ya tanadar mana. Masu iya magana na cewa waƙa bakin mai ita ta fi daɗi, ai saurari lafiya. To a gaishe ka Gulam Hussein Ashraf a cikin wannan waka da ka tsara mana. Da fatan masu saurare wannan waka ta kayatar da ku kuma a nan zanjalan zamun shirin sai a tarbi mu a shi na gaba amma kafin na amma din wanda suka tallafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya. Ana iya ci wa biyan shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. to da wannan zamu karkare sai Allah kuma can anjima da yamma za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin madadin kowa da kowa ne ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya